Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Bahari Auna tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau sha ɗaya ga watan Nuwamba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim ɗauke da kanin labarai. To Amina a karan farko haɗaɗɗiyar daular larabawa da ƙasar Bahrain za su yi atisayen sojojin ruwa da ƙasar Isra'ila shekara guda bayan maido da dangantaka da ƙasar ta Bani Yahudu. Iran na fuskantar wani sabon bincike game da munanan matakan da ta ɗauka wajen murkushe zanga-zangar da aka yi a faɗin ƙasar a shekara ta 2019. sannan shugaban afirka ta kudu na ƙarshe a zamanin mulkin wariyar launin fata pw da clark ya rasu a cikin shirin namun na yanzu za ku ji cewa hauhawar farashin kayayyaki a kasuwannin najeriya da kuma yadda farashin musayar kuɗin ƙetare musamman takardun kuɗi na dala ke ci gaba da zama ƙalubalen da ke kawo tarnaki ga walwala a tsakanin 'yan Najeriya. Sannan za ku ji cewa hukumar abinci da magunguna na jihar Volta ta kama wani likitan bogi a Ghana. Daga bisani kuma muna tafi da shirin lafiya uwar jiki da ma kaɗan daga cikin ra'ayoyin ko masu sauraro kafin duk waɗannan rahotannin bari mu fara kawo muku labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wuni lafiya ga labaran. A karan farko haɗaɗɗiyar daular larabawa da ƙasar Bahrain za su yi atisayen sojojin ruwa da ƙasar Isra'ila. Shekara guda bayan maido da dangantaka da ƙasar ta bani Yahudu a cewar rundunar sojin ruwan Amurka a yau nan Alhamis. musabbabin atisayen wanda za a kwashe kwanaki biyar ana yi a tekun bahar ahmar ko red sea wanda kuma ya haɗu da tekun bahar rum a mashigar swiss shine inganta iya ɗaukar matakan tsaro na bai ɗaya tsakanin sojojin ruwan ƙasashen a cewar wata takardar bayani abun farin ciki ne ganin sojojin amurka na horo tare da ƙasashe ƙawayenta na yanki don inganta tsaron yankunan ruwayenmu da kuma ƙarfinmu na bai ɗaya a cewar vice admiral brad cooper babban kwamandan sojojin ruwan amurka iran na fuskantar wani sabon bincike game da munanan matakan da ta dauka wajen mulkushe zanga-zangar da aka yi a fadin kasar a shekara ta 2019 yayin da wata kotu da kungiyoyin kare 'yancin dan adam suka kafa a london ta fara sauraron bayanai jiya laraba daga 'yan uwan mutanen da aka kashe da sauran shaidu kan zargin tafka manyan laifuka yayin murkushe zanga-zangar kotun wadda ake kira kotun jama'a ta ƙasa da ƙasa an kafa ta ne a babban zauren taro da ke rukunin gine-gine da ake kira church house a birnin london manufar kotun shine binciken ta'asar da ake zargin iran da aikatawa ciki har da kashe-kashen ɗaruruwa masu zanga-zanga da ake zargin jami'an tsaronta da yi da kuma raunata wasu dubbai a zanga-zangar ta watan Nuwamban shekara ta 2019. Wata tawagar ƙwararru a dokar 'yancin ɗan adam da hulɗar ƙasashe daga Burtaniya, Indonesia, Libya, Afirka ta kudu da kuma Amurka sun jagoranci zaman rana ta farko na kotun wadda za ta yi ta zama har zuwa ranar Lahadi. Ga dukkan alamu an cire sharhin wata jaridar ƙasar China daga shafinta na yanar gizo. A sharhin jaridar an kuka da katsalandan ɗin da gwamnati ke yi a harkokin yada labarai da kuma ƙara takura 'yan jarida da ake yi a ƙasar. An rubuta sharhin a harshen Ingilishi ne ranar Litini a jaridar Global Times mai salon kishin ƙasa, wadda kuma jam'iyyar Communist ta China ke iko da ita. Abin takaici aikin jarida na daɗa zama da wuya a cewar sharhin. To madalla. a gaida Ibrahim. Kafin mu muku ci gaban labaran bari mu duba taskar rahotanninmu. Batun hauhawar farashin kayayyaki a kasuwannin Najeriya da kuma yadda farashin musayar kuɗin ƙetare musamman takardun kuɗi na dala na ci gaba da zama ƙalubale da ke kawo tarnaƙi ga walwala a tsakanin 'yan Najeriya. Sai dai ƙwararru a fannin tattalin arziki na yin fashin baki akan wannan al'amari da nufin lalubo mafita. To amma a hirar su da wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari, Farfesa Murtala Sabo Sagagi, masanin tattalin arziki a Jami'ar Bayero Kano na cewa. matsala cewa da na gaya maka cewa shekara ashirin baya ake so a samu bakin zaren kuma hanyar ba a samu ba shine ya za a yi a inganta tattalin arzikin najeriya ya tashi daga kan dogaro ga mai to yanzu matsalar da muke da shi shine man da muke sayarwa a duniya farashinsa ya yi ƙasa gwamnatin tarayya ba ta da kuɗaɗe waɗanda na kasashen waje shi isa yanzu ɗin ɗinmu ma da muka yi wannan 16 trillion kaga kusan trillion shida da wani abu bashi za mu ciwo na bashi ne za ka ciwo kuma wancan shekaran ma bashi ka ciwo shekara ashirin da wani abu da suka wuce kullum bashi kake ci to wa'annan bashin da kake ci sai kasance yanzu duk kuɗin da gwamnati za ta samu kamar wata ɗaya biyu da suka wuce kashi tamanin na kuɗin shiga da muka samu ya tafi ne akan biyan kuɗin ruwan bashi sannan ga magana cin hanci da rashawa da taika tutu katutu uh, uh, Profesa kai magana ga kudin ruwa kenan ba a kai ga fara biyan bashin ba kenan? Eh, na ba a kai wannan magana ba tukuna yanzu magana kudin ruwa ake da ma za ka biya shi kuma duk da wannan fa cin bashin nan ake yi. Baya ga magana farashin kayayyaki hmm. magana farashin hauhawar musayan kudaden ketare shi ma yana damun 'yan Najeriya. Wasu ma suna alakanta shi da tashin farashin kayayyaki. Wanne ne ke jawo wani daga cikinsu? mu. ya ta'allaka akan abin da zaka shigo da shi a kasar waje yawanci irin da ake amfani da shi sai ka siyo shi da dala taki wasu daga cikin sanadaransa sai ka siyo su da dala tarakta da zaka yi amfani da kayan gyaranta sai ka siyo su da dala kamfanin ka injinan daga ina ka siyo su kayan gyaran sa daga ina zaka shigo da su wasu abubuwan da zaka murza su daga ina zaka shigo da su kai man ma da zaka sa a cikin mashin din naka sai ka shigo da shi da kasar waje shi za ake cewa gwamnati ta kara kuɗin mai kwanan nan to kaga irin wannan komai sai ka shigo da shi da kasar waje baka samar da yanayi mai kyau da zaka yi a cikin gida ba kuma sannan wannan kuɗin na kasashen waje baka da shi ba dole farashi ya tashi ba kuma sannan kusan zan iya cewa bodojin najeriya da da an da fara buɗe su da wato ko dalar ba tana nan ko ba ta nan ba za ka gane raɗaɗin ba saboda yawanci idan ba mu da gero a Najeriya to za ka ga Nijar suna da shi da yawa sai su shigo mana da shi mm. idan nasu yi ƙasa mu ko nan muna da shi da yawa mm. sai mu shiga da shi akwai lokacin da zai kasance cewa nan shinkafa ka gaba ɗaya wannan eh, samfarera da ake kiranta duk ta najeriya ta kare sai ka shigo da ita daga benin republic ko daga burkina faso kenan eh, buɗe border yana da fa'ida kenan ai yanzu ma ka ce za ka rufe boda tsakanin kasashen afirka ai ka kashe kanka to shi sa yanzu su kansu kasashen afirka din ai suka yi wannan yarjejeniya ta african continental free trade area wanda zai kasance duk wasu matsaloli ma da tarnaki na waɗannan kasuwanci da an cire su saboda idan ya kasance kaya suna zazzagayawa wato wani lokacin yana rage raɗaɗi irin na waɗannan abubuwan yanzu misali a najeriya kayan ba su isa ba to sai kasance su kuma nijar suna da shi makil sai su shigo mana da shi wanda ake akwai lokacin da a nan kano nan yawancin duk waken da zaka ci daga nijar zai taho su kuma akwai lokacin da zai kasance masararsu ta yi kasa. sai sun zo da wanan nan sun siya sun tafi da ita to sai ka ga farashin bai tashi yadda talaka zai iya cewa wayo Allah ba so duk irin wayannan abubuwan sai an zauna an dudduba su to amma saboda kusan gwamnatin tarayyar ta ɗauki kowa ta mika babban bankin Najeriya shi sa ka ga abin baya tafiya da ya kamata zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya jimu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da karashin labaran duniya. To Amina mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka Kamala Harris za ta haɗu da shugaban Faransa Emmanuel Macron a yau dinnan Alhamis a wurin bikin tunawa da ranar Amistice. Bikin wanda ake yi a Abdo Trayon na tunawa ne da yarjejeniyar shekara ta 1918 tsakanin gamayyar manyan ƙasashe da Jamus ta kawo ƙarshen yakin duniya na ɗaya. Wannan ya biyo bayan ziyarar jiya Laraba wadda Harris da mijinta Doug Enhoff suka kai makabartar Amurka ta Suez a matsayin wani bangare na hidimar ranar ta Armistice da kuma ranar tunawa da sojoji 'yan mazan jiya ko Veterans Day da ake yi yau a Amurka. an kafa wurin ne don girmama sojojin amurka da aka kashe a yakin duniya kuma yana dauke da kaburburan amurkawa kusan dubu da shida. tsohon shugaba fw de clark mutumin da shi da nelson mandela suka samu kyautar lambar yabo ta nobel ta zaman lafiya wanda kuma a matsayinsa na shugaban afirka ta kudu na ƙarshe na zamanin mulkin wariyar launin fata ya kula da yadda mulkin farar fata tsiraru ya kawo ƙarshe ya mutu yana mai shekaru 85 da clark ya mutu bayan ya yi ta fama da cutar kensa a gidansa da ke unguwar fesnaye da ke cape town kamar yadda wani mai magana da yawun gidauniyar fw da clark ya tabbatar yau alhamis da clark ne ya sanar a wani jawabi ga majalisar dokokin afirka ta kudu a ranar biyu ga watan fabrairun shekara ta 1990 cewa za a saki mandela daga kurkuku bayan shekaru 27 da ya shafe a gidan na kasu. Madalla a gaida Ibrahim ka almasi garba da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ofishin jihar Volta na hukumar abinci da magunguna ya ce an jima ana sa ido akan harkokin Mr. Harrison. Don haka bayan kammala sana abin da yake ciki tsaf da kuma inda yake. Jami'an hukumar a bisa haɗin gwiwa da sashen magani na hukumar jihar Volta suka buƙaci a kamo shi. Wakilin muryar Amurka Ridwan Abbas ya aiko mana da ƙarin bayani. game da abin da ofishin jiha volta na hukumar abinci da magunguna ta ce ne an jima ana sa ido akan harkokin mr harrison don haka bayan kammala sanin abin da yake ciki tsabtsafa da inda yake jami'an hukumar a haɗin gwiwa da sashin magani na hukumar jiha volta sun ka bukaci a kamo shi a ranar litinin 8 ga watan nawamba da kimanin karfe 10 na dare a fiki cikin gundumar sadayi a jihar volta kayan da aka kwaso a gidansa bayan an gama bincike sun hada da kayan aikin likita da tulin magunguna da wasu su hukumar ba ta iya tantance kariyarsu ba da yake jira da manema labarai a hu jihar bauta na hukumar abinci da magunguna mr gordon akurugu ya ce aikace aikace musahara sun bai dace da dokar kiwon lafiyar jama'a ba kuma yana gudanar da aiki ta hanyar da bata dace ba ba tare da la'akari da kiwon lafiyar jama'a ba ya ba da tabbaci cewar hukumar ta tabbatar da aniyar su na tabbatar da kariya a kiwon lafiyan jama'a cikin jihar kuma ya bukaci jama'a su sa ido a kan wadda ko waɗanda sun ka cancanci su duba lafiyarsu. Suppose doctor claim he completed University of Ibadan He has practiced as a medical doctor at uh, Asimfosu Hospital, Kofodia Hospital, likitar na jabu na ikirarin ya kammala karatun sa jami'ar ibadan kuma ya yi aiki a matsayin likita a asibitin asinfusu asibitin kufredu a asibitin jiha na takuradi amma da muka ci gaba da tuhumarsa ya janya ikirarinsa ya nuna cewar duk wannan karya ne yaudara kurum yake yi yana da'awar yana jinyar wasu cututtuka wadda ba haka yake ba an same shi da wasu magunguna irin su metasol da ya yi wa suna rapros wasunsu kuma rap capsules da duk suka tabbata ba sunansu kenan ba abin da ke nufin ya harhaɗa maganin wasu a matsayin nasa kamar yadda hukumar ta tabbatar mr gordon akurubu ya ci gaba da cewar from the point of fda we have seen his practice not be conforming with the public health act Who knows the number of people Dr. Harrison has killed, Dr. Harrison a wurin hukumar da ke kula da kyawun abinci da magunguna muna daukan aikinsa a matsayin wadda bi dace da ka'idodi da sharuɗa na hukumar kiwon lafiyar jama'a ba wa ya san adadin mutane da mr harrison ya kashe ko ya jefa su cikin wani hali na ha'ula'i muna son mutane su yi hankali da mutane da za su zo musu a fuskan jinya ko magani an dai so kai ruwa da mari akan harkoki na Mr. Harrison bayan haka za a gurbanar da shi gaban kotu. Radwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To madalla a gaida Ridwan Abbas da wannan rahoton yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato lafiya uwar jiki da wakiliyar mu Hauwa Umar ke shirya mana. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako shiri ne na musamman kuma zai yi magana ne akan cutar daji ko kuma sankara kamar yadda wasu suke kiran cutar. cutar. mafi akasarin lokaci jama'a da sun ji an yi zancen daji to suna ganin kamar wani lasisi ne na mutuwa wanda a zahirin gaskiya bayanai na hakika sun nuna cewa duk wata cuta idan an gane ta da wuri akan daƙila mummunar illar da za ta haifar wa jikin ɗan adam da zai kai ga marasa rai a yau shirin lafiya uwar jiki kamar yadda na faɗa na musamman ne inda za mu tattauna da wata bewar allah da ta yi nasarar yaƙi da wannan mummunar mummunar cuta ta daji ko kuma sankara amma dai bari mu ji daga bakinta to ko zaki faɗa mana sunanki sunana malama ladi mamman shin wace irin nau'in cutar daji kika yi fama da ita na yi fama da cutar dajin nono 2015 a wannan lokacin ne na lura ina da wata kwaya kaman kwayan aya ko kuma masara sai na nuna wa mai gidan to da yake mai gidan shi ma likita ne ya gani ya ce ya kamata in tafi asibiti to da na je na je asibiti shakka babu na je na yi mammogram Daga nan aka ce in je ga wani likita na je na ga wani likita a nan gwarin fa ya gani ya ce ya kamata a cire a yi tattali a ga menene wannan abu to da aka cire sai aka je aka yi sai aka ga lalle akwai cutan daji daga nan sai na ce to me abin yi sai suka ce za a cire nono to so da yawa wasu in sun ji wannan cutan dajin nan sukan raunana tsoro yakan shigo a ciki kafin ki ankara sai ki lura ki gama tsoron ne ya kashe mutum ba ma ciwon ba a wannan lokacin na dukuba da addu'a da jama'a dai kuma aka taru ana ta min addu'a Allah ya taimake ni tsoron ma kwata kwata bai bai faɗo min cikin zuciya ba aka sa lokacin da za a yi aiki da dan Allah lokaci ya zo muka je aka yi aiki aka cire mama kwana uku kacal ne asibiti na dawo to amma kafin wannan lokacin da aka ce ina da wannan cutar daji abin da na yi shine na zauna na ci menene wannan cutar kaka ake samun ta yawanci su likitoci da yake kuma Allah ya sa mai gidan likita ne kawai cewa yace mu je a yi to ni kuma gaskiya kafin a wannan lokacin na duba na gani menene kemo yaya aiki ya zan in warke me ya kamata in yi ni da kaina na zauna na yi bincike tsakani da Allah na dudduba na ga abin da zai taimake ni na zo na ce to ni dai gaskiya ba zan yi kemo ba to haka dai muka dukufa ana a kwana a tashi aka yi aikin na zo na kin kemo kwanaki dai kwana a tashi haka ne ta tafiya har wata shida to amma binciken ki me ya gano miki akan shi wannan chemotherapy din kuma me yasa kika ki to bincike na akalla gaskiya gaskiya ya nuna min cewa wannan chemotherapy ni dai fa a nawa gaskiya ba abin da zai kawar maka da wannan cutar dajin bane illa ma sai ya kara maka zai kai kama ga mutuwa inda na yi bincike nawa fa kenan wannan kemo din ta san mai kyau ba bata san mara kyau ba gaskiyar kenan saboda haka za ta je ta kokona duk mai kyau din ma da kake manajin rayuwanka da shi ya kona da mai kyau da mara kyau ya barka ka yi ta fama a yi ta zawo gashin kai ya zube da jiki ya zama bakin kirin sai kiga karshen ta kai baka samu warkarwa ba ka kuma kai ga, mutuwa to shine dalilin da yasa nace ba zan yi kemon nan ba bari in yi abin da ya cancanta bisa ga bincike na ga da taimakon Allah shi yasa kika ga nikin wannan kemo din to daga nan ba an cire maman na zo na gane me ya kamata in yi na shiga yin cin abincin da ya kamata in ci su ganye ina ta exercise na zo kuma da yake na lura na yi bincike binciken na ga abinda one of the illa da yake jawo wannan ciwon dajin shine sukari suga zaki sai na duba na gani na ce to me dalili sai na daina shan zaki na daina cin nama wo nama da na kaji duk wani irin nama na daina don na yi bincike na gani to duk wannan binciken ki ne ya nuna miki ko shawarin likita wallahi ba wanda ya bani shawara hajiya ni ne kawai na zauna ne binciken na na duba na ga abincin gwangwani da na su waye ne na turawa nan duk ba eh, rashi ba da kyau kawai na tsaya na ce to bari ni in jaraba a kaina kafin nan da dan da taimakon Allah in ci gaba kuma in ga yadda za a zo a taimaka min jama'a shine ne na wa'annan abubuwa shekara shida ina yawan motsa jiki ina cin abin da ya kamata in ci na dakatar da abubuwa da yawa da ya kamata in dakatar wata shida bayan wata shida shine muka fita waje na ce to bari a duba a gani gani wannan abin ko yana nan ko baya nan ok bayan an yi aiki a nan jikin ya zo kuma ba kya jin daɗi kuma kuka yi tafiya kuka tafi wata ƙasa lafiya na kallon tabbatar da cewa wannan cuta bata ta yi yaɗe a jikina ba shine dalilin da ya sa muka ce to bari mu fita waje da mai gidan mu je mu kuma dubawa a duba a shiga wani na'urar a duba a gani ko ba haka ba to ko da muka je muka samu na'ura aka shiga sai aka gano akwai wata kuma ita lom din a ɗaya nonon wato dan kwayan nan da na fara gani a ɗayar nonon da har ya jawo sanadiyar yake nonon nan shine sai aka kuma gani a wannan nonon to sai suka yi kokari because na zo ina ta faman motsa jiki to sai ya kasance nauyi na ya gaza na rami na fitan hankali na kai kusan wajen 36 ne ko 46 to a lokacin sun yi sun yi su ja nono ruwan daga wannan lump din soda su samu a yi a gwaji abun bai yi ba sai aka ce to tunda za a shiga da ne tiyata a yi auxiliary clearance ta hammata inda aka yanke nonon idan suka jara ba suka shiga za su cire wannan kwayar aji a kai na'ura a gwada in akwai wannan cutar sannan sai su yanke nono to da taimakon allah aka gwada aka ga babu wannan cutar a na sai aka yi clearing din wannan hammatattawa shi kenan to kin ga mun je mun duba mun ga ba komai babu kansa a jikina sai muka dawo muka ci gaba na ci kuma gaba da sauran abin me kike ji a jikin lafiya na kallon ba abin da yake damuna kin ji shekara shida kenan ban yi kemo ba ban yi radiotherapy ba ban yi radiotherapy ba ba na shan magani ban taba jin yaya na cutan wannan dajin yake ba a jikin mutane ban taba ba shekara shida yau cur bayan kin yi fama da wannan cutar yanzu shekara shida da kika zo kika zauna kika yi tunani me abu na gaba da kika yi abin da na zauna nan lura na ce to idan har zan taimaki kai daga wannan jama'a suna nan suna ta mutuwa wannan cutar daji ba abin da mutum zai razana a kai ba ne yanda zaki samu ki ji ciwon kai ki je ki nemi fana panadol ki sha hakan nan wannan abu idan kika samu aka samu early detection aka gane cutar nan da wuri aka tsaya aka yi abin da ya cancanta da taimakon ubangiji da addu'a sai ka ga Allah ya yi maka wannan abu amma in ka tsaya kana tsoro ne to shine fa wannan abin zai dinga yaduwa a jikinka ko a jikin ki. har ya kawo ga rasuwa da hakan ne shine sai na zo Allah ya taimaki na ce to gara in fita in je in fara tallafawa mutane ina ba da bayani ga waɗanda suke da shi da waɗanda ma ba su da shi yadda za su yi rayuwarsu mai kyau game da abubuwan da ake sa ma jikinmu don abin da ka ba ma jikinka shine fa zaka zaka tsaya da karfinka da lafiyanka duk abin da ka sa in ka sa mai kyau zaka ga kayi mai kyau so shine kawai muka tunce to bari mu doko wannan gidauniyar muka fara wayarwa da kan jama'a muna shiga karkara domin alihin abun mu karkara ne wa'anda ba su shigo birnin su san ma me wasu ma ba san menene ma cutar dajin ba sai ka ga an ka je kauye kana fama da cutar daji sai a ce a an maka jifa ne an maka kaza menwa cutar dajin kake ta fama to yawanci abin da muke kenan tun 2019 muka fara muka fito da wannan gidauniyar so shine kowace shekara muka fita so biyu so uku bisa ga yadda dai muka samu tallafawa gidauniyar shine kansakiya a medical outreach foundation shine muka muka yi rajista muke fama kowane shekara ayyukan wannan gidauniya shine muka sai magunguna muka tallafawa waɗanda ba su da nauyi because gaskiyar kenan kafin ka samu lafiya idan wannan cuta ta shiga jikinki ba karamin kuɗi ne za a ke kashewa ba so bisa ga gwargwado bisa ga tallafa da muke samu wajen mutane mukan je asibitoci mu samu mu gan waye za mu iya tallafawa mu ba da kuɗi wasu kuma wanda mu ba su shawarwari iri-iri mu gaya musu abin da ya kamata su yi abin da kuma ya kamata kada su yi sannan kuma a hakan kuma mukan duba marayu wanda ba su da karfin yin abin da ya cancanta da su samu sa ma so uku abinci a baka sai mu sayi su injin markaɗe mu ba su suna yi suna dan samun dan taro to gidauniyar nan ba ma masu cutar daji kawai take tallafawa ba. ba masu cutar daji ba ne kaɗai har da masu karamin karfi mukan tallafa tallafa musu kwarai da gaske mukan sayi har asibitoci mukan sayi gadajen asibiti bisa ga daidai abin da zamu iya tallafa mukan sayi gadaje da matras mu je mu bada asibiti ko kuma mu sayi su magunguna da likitocin mu da nurses din mu sai mu zaga kan nan za ku zo dan taro sisi dan maganin wani ba iya sayan panadol to amma da zarar in mun je wannan haka mukan sukan ji dadi kwarai da gaske dan panadol a gwada vipin din su a gwada abun nan shuga lebu haka dai sai ga dan abun da muka zo da shi muna dan taimakawa to a ina kuke samun waɗannan kuɗaɗe da kuke taimakawa jama'a mu iye mu ne da muka taru ka muka zauna muka yi magana muka gani muke din irin waɗanda suka yi fama da wannan cutar kenan madalla eh domin akwai waɗanda suka suka suka fita daga wannan cuta to da farko amma yanzu mun muna da mun yi rijista muna da komai da komai mutane sukan rikin din mu sukan samu tallafi eh mukan samu tallafi daga jama'a kin ce mutanen karkara kuka fi taimakawa shin idan kuka je karkaran nan kukan gwada musu yanda za su yi su yi wa kansu su dan wani gwaji da zai nuna musu akwai wani abu inda wani abu da basu gane ba a maman su yanda za su je asibiti mukan yi wannan kwarai saboda muna da su kayan na'ura da za mu je mu yi fim mu ajiye musu mu nuna musu za su tare da yawa kamar mata ko ma ba mata kaɗai ba tunda akwai cutar daji na, jini akwai na nono akwai na mahaifa akwai na maza hakan nan so muna da bidiyo in mun je mukan kafa wannan na'urar sai mu nuna musu yadda ya kamata especially mata mu mace a nono dole muka nuna musu yadda za su tsaya tsakatan su tsaya a gaban miro su duba su lallaba su tattaba su tada su kwanta za su ji in suka ji wata kwaya to maza su hanzarta su je asibiti haka dai muna da abubuwa da yawa su likitocin da muke da su suna nuna musu wannan abu wasu mukan ba su mukan saya musu magunguna wasu kuma mukan saya musu supplement wasu kuma mukan siyo su ganyen kayan abincin da ya cancanta zai taimaka mu jikin su mu je mu ba su wata shawara zaki ba wa mutane ganin cewa ke mutum ce da kika yi gwagwarmaya kuma kika yaki da wannan cuta cutar gaskiya babban shawarar da zan faɗi a nan shine farko in kana nan kana kana tafiya baka san me kake dauke da shi ba muna da abinci iri-iri da ake ci to wannan abu in ka samu aka yi early detection aka gano cutar nan da wuri da yardan Allah da taimako da addu'o'i zaka zaka samu warkaswa muna da ganye akwai ganye wannan ganyen da muke muke rena fa shine yake taimakawa mana a jiki a rage cin daɗi zaƙi lemon kwalba a rage me zai hana iyayenmu mata a bayan gida a je muna aza su alehu su yakuwa su rama su zogale wa'yan abubuwan da muke gani yana taimakawa da kwarai da gaske ke ki ci sannan ki kuma ki ba mai gidan ki kuma da 'ya'ya ku ci yawancin irin wanga zai rage cututtukan da ke faruwa a ƙasar nan. to masu sauraron mu da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin wadda muka kasance tare da ita wato hajjala da mamman sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya. To masu saurare yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko saƙonka ne Muhammad Salihu ƙauren Namuda, jihar Zamfara, Najeriya. ta ce hakika ina goyon bayan dokar da majalisar dokokin najeriya suka yi na tilastawa jam'iyyun siyasa gudanar da zaɓuɓɓukan fitar da gwani ta hanyar ƙato bayan ƙato kasancewar hakan ne zai baiwa talakawa wuƙa da nama wajen tsayar da 'yan takara daga kowace jam'iyyar siyasa a najeriya muna kira ga shugaba muhammadu buhari da ya rattabawa wannan sabuwar dokar hannu ba tare da barin gwamnoni sun sauya mishi tunani akan wannan dokar ba. Shi kuwa mai wasiƙa ta gaba cewa ya yi, Salam VOA Hausa, muna taya Mr. Charles Saludo murnar lashe zaɓe na kujerar gwamnan jihar Anambra da fatar Allah ya taya shi riko kuma ba shi ikon kyautatawa al'ummar jihar tasa. saƙo daga na mai Umar Makera da haya da No Azari. Sai saƙonku Aliyu Muhammad ɗan Fulani Maradawa da baban gida AA Dogo Zurmi jihar Zamfara. Suka ce Salam VOA Hausa, hakika abin damuwa ne. yadda 'yan bindiga suke cire hakimai tare da naɗa waɗanda suke bukata a jihar Sokoto. Gaskiya ya kamata gwamnati ta duk mai yiwuwa wajen ganin ta kawo ƙarshen wannan mulkin mallakar da 'yan bindiga ke yi a wasu yankuna na jihar Sokoto da kuma jihar Zamfara. haka zalika mai wasiƙa ta gaba wanda ya ce salam hausa mai albarka Allah ya sa taron da Najeriya da Nijar suka gudanar a Maiduguri domin haɗa kai wajen ɗaukar mataki bai ɗaya wajen murƙushe har-haren 'yan bindiga ya haifar da ɗa mai ido da fatar Allah ya kawo muna ƙarshen ayyukan ta'addanci a ƙasar mu baki ɗaya. Saƙo daga Alhaji Umaru Foreba gashua. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci sai kuma can anjima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake da muku da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayan sa'a Ni ce Amina Buhari auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku sai mun haɗu a shirinmu na dare.